Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkar mu da wannan lokaci. Yanzu ma Sulaimu Muni Barma ne tare da Maryam Dauda muka sake shigowa a shirinmu na karshe a yau Alhamis 18 ga watan Mayun 2023. Bayan labaran duniya za mu nufi Najeriya inda 'yan kasar ke ci gaba da bayyana fatansu a yayin da Bola Ahmed Tinubu zai karbi ragamar mulki a karshen makon gobe. Muna kuma da rahoto na musamman kan wani tashin hankalin da ya yi sanadin mutuwar gomman mutane a wasu ƙauyukan jihar Plateau. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni, amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai da ake kira G7 a takaice. Taron da ake sa ran zai mai da hankali kan kawar da tasirin ayyukan tattalin arzikin China da kuma tallafawa Ukraine a yakin da take yi da Rasha. Biden ya gaisa da wasu sojojin Amurka da na Japan su kusan 400. a tashar jiragen saman sojan mcas da ke birnin ne jim kaɗan bayan saukarsa daga nan biden ya gana da prime Minister japan fumio kishida a birnin hiroshima inda ake taron na kungiyar g7 biden ya faɗa wa kishida cewa amurka da japan na da maradai ɗaya ciki har da goyon bayan ukraine da kuma ɗora alhakin yakin da ake yi a ukraine akan rasha Biden ya kuma bayyana ƙudurin Amurka na hana yaduwar makaman nukiliya da tabbatar da aiwatar da wasu manufofi ba tare da shinge ba a yankin Indo-Pacific. A halin da ake ciki, manyan shugabannin kasashen Japan da Koriya ta kudu za su ci gaba da ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka a lokacin da za su gana a gefen taron ƙungiyar ƙasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya, wanda za a fara gobe Juma'a a birnin Hiroshima. Prime Minister Japan Fumio Kishida zai gana da shugaban Koriya ta kudu Yun Suk Yul a ranar Lahadi. Wato ranar ƙarshe ta taron na kwanaki uku a cewar jami'an Koriya ta kudu. Koriya ta kudu dai ba ta cikin kungiyar kasashen na G7, amma Kishida ya gayyaci Yun a matsayin mai sa ido tare da shugabannin wasu kasashe da yawa waɗanda su ma ba sa cikin kungiyar ta G7. Wannan dai shine karo na uku da Yun da Kishida suka gana a baya-bayan nan. Shugabannin dai na ci gaba da faɗaɗa haɗin gwiwa a fannin tsaro da tattalin arziki, duk da adawar da su ke fuskanta a ƙasashensu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen Iran da Pakistan sun kaddamar da wata kasuwa da layin wutar lantarki akan iyakar kasashen biyu a yau Alhamis. a zaman wani muhimmin mataki na inganta haɗin gwiwar cinikayya da harkokin makamashi a yankin. Shugaban Iran Ibrahim Ra'isi da Prime Ministan Pakistan Shabazz Sharif sun yi jawabi kai tsaye a wurin bikin wanda aka yada ta talabijin daga bangaren iyakar Iran fiye da nisan kilomita 900 tsakanin kasashen biyu. Ra'isi ya ce, aikin zai ba tehran da islama ba damar faɗaɗa harkokinsu na tattalin arziki da makamashi layin wutar lantarkin dai zai sama wa lardan balukistan da ke bakin iyaka wutar lantarki mai ƙarfin megawatt ɗari daga iran a gefe guda kuma a yau alhamis shugaban iran ibrahim ra'isi ya yi kira ga ƙasar afghanistan da ta mutunta haƙoƙin ruwa na iran da yake magana a lokacin da ya kai ziyara lardin sistan da balukistan da ke kudu maso gabashin iran raisi ya ce wata madatsar ruwa da ke kan kogin hemlan na hana gudanar ruwa zuwa wani tafki da ke kan iyakar kasashen biyu sai dai afghanistan ta ɗora alhakin raguwar yawan ruwan kogin a kan yanayi raisi ya ce kamata ya yi bakwararru daga iran su ziyarci afghanistan domin nazarin yanayin wurin ya kuma ce ya kamata shugabannin afghanistan su ɗauki kalamansa da mahimmanci kuma kada su zo daga baya su yi korafi. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin da abubuwan da 'yan Najeriya ke fatan ganin sabon zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya mai da hankali a kansu da zaran ya karbi ragamar shugabancin ƙasa a ranar 29 ga watan nan na Mayu. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da Haruna Dauda biyu ya aiko mana daga Maiduguri. yayin da rage mako guda a rantsar da sabon zaɓaɓɓen shugaban kasa mr bola ahmed tinubu da mataimakinsa sanata kashin shatima yanzu dai in najeriya da dama sun so mu tofa lokacin bakin su kan abin da suke sa ran sabon wannan gwamnati mai zuwa za ta aiwatar musu. Yan Najeriya da dama dai sun so mu bayyana ra'ayoyinsu game da abin da suke tsammani idan har Allah ya sa aka rantsar da ita. Na dai ji ra'ayoyin yan Najeriya da dama game da irin wannan abin da suke harsashe inda wasu suka ce ya kamata gwamnati ta mai da hankali kan harkokin ilimi wasu kuma harkokin kiwon lafiya yayin da wasu sun suka nemi gwamnatin ta mai da hankali kan abin da ya shafi tsaro musamman ma a wasu jihohin Najeriya. ya suna sunana umar usman eh gaskiya ya kamata mu matasa ya mana gata kamar yadda dai muka nema a badi ba mu samu ba shi ya taimaka mana haka saboda fama da ake da rashin aiki kuma komai yana samun ana ci gaba amma mu kuma matasa mana zaune dai mun da bari kasa kaza matasa ana musu kaza mu muna zaune ba wani abin da muke gani din muna fata dai ya ji kukan mu Allah taimaka ma samu mana abin yi tunda ko mutane an yi karatu an gama karatu ba abin yi kai ana zaune leburanci ma wahala yake kuma aikin ma kai karatu baka samu wani aiki na gwamnatin ba saboda haka ya taimaka da wata hanya da ya dan kamfanin nika ya dan wani abun da ya wa mutum ya samu abin ya kada cewa mutunci ma zo ya zama banza abin da muke fata kenan shugaban kasa ya mana kuma suna na komi gaji amma ba sani na komi fefe eh damun damu mu talakawa abin da muke so magan cewa an fita a talauci da yunwa da kuma dan talakan ya samu interest na yin karatu wanda ko da babansa bai samu damuwa da ayyuka ba muna so ya mai da hankali wajen harkan ilimi da kuma harka ta abinci da kasuwanci to suna na Hassan Salisu Jajiyaya eh alhamdulillah wato abubuwa da yawa muke tsammani cewa za mu ga canji na alkai alkhairi a gare daga wannan sabon shugaban mai zuwa wato ɗaya daga ciki shine irin wahalhalu da aka sha na tsadan rayuwa mai yiwuwa muna tsammanin in allah ya taimake mu sabon gwamnati za ta share mana hawaye ɗaya kenan na biyun shi shine a mutum rashin zaman lafiya eh rashin zaman lafiya shi ma yana cikin abubuwa da ya ci mana tuwa a a wurare da kusan ko ina a kasan nan abubuwa ya shafe mu irin wannan rashin lafiya so muna tsammanin cewa in allah yadda za a samu canji eh, wannan irin abubuwa da muke tsammani kenan kaɗan daga ciki. Sunana Modu Gaji, to alhamdulillah idan Allah ya bashi iko ya samu ya shiga sai waiwaye mu ga halin da muke ciki. Saboda yanzu gaskiya muna so duk shugaban da zai hau ya kyautata al'ummarsa shi ya gani yadda aka tashi aka tsaya a arewacin kasan nan yadda aka zaɓe shi har Allah ya kai ga ranar da zai karbi mulki in ya karbi mulki kar ya manta da mu ya dinga waiwayen mu sai kyautata mana da shugabanni da za su gabatar mana da ayyuka na gari. Assalamu alaikum warahmatullah sunana Ali mai sai da TV muna fatan shi wannan shugaba da zai hau kamar yadda wancan wanda zai sauka yanzu ya mana kokari wajen harkan tsaro zaman lafiya da muka fara samu yanzu to shi ma muna fatan shi ma Allah ya sa wanda zai haɗu ya dan kara ba da karfi ta wannan bangaren mu sake samun nutsuwa a cikin gari tunda yanzu alhamdulillah mun samu sauki sunana yakubu muna so mai da hankalin shi akan ɗaliban makaranta musamman ma fannin ilimi saboda idan wasu ɗaliban ba samu background mai kyau ba sun taso a gaskiya za a samu nakasu sosai a tafiyan shi kuma muna so ya ɗibi matasa a matsayin jagororin tafiyan shi a dube mu da idan rahama mu talakawa ne ba mu da komai a dube mu da idan rahama a sassauta mana wannan kudin abinci da ko kuma tsadan kayan masarufi wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da sabon shugaban tarayyar najeriya da ake sa ran za a ransa a ranar 29 ga wannan wata haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a nigeria. A gaida Haruna Dauda biyu, kafin mu ci gaba ga wannan sakon. saka mai wuya. Ya za a yi ƙasa ɗaya suna jin shugaba faɗa ƙasa ɗaya ne bayan da za a yi raba ƙasa. Ya za a yi kasa ɗaya ya zama da tuta daban-daban kuɗi daban-daban yanzu kuma lauyoyi suka fito suka ce suna son common law. Ku kasance da gogon naku Aliyu Mustapha Sokoto domin jin wannan fafatawa. sai kuma rahoton musamman wanda a wannan karan wakiliyarmu zainab babaji ta yi nazarin yanayin tashin hankalin da aka shiga a wasu yankunan jihar platon najeriya inda aka yi asarar rayukan goman mutane a wannan mako sanadiyar hare-haren 'yan bindiga. Shekaru fiye da 20 kenan tun bayan da jihar Plateau ta samu kanta cikin yanayi na tashin hankali da ya yi sanadin rasa dubban rayukan mutane da na dabbobi da rushe gidaje da lalata amfanin gonaki wanda ya sanya dubban mutane suka rasa mahallansu suna gudun hijira. A baya-bayan nan rikicin makiyaya da manoma da kai hari kan waɗanda ba su san hawa da sauka ba shi ne ke neman mai da hannun agogo baya kan kware-kwaryar zaman lafiya da aka samu a jihar. Ƙananan hukumomi kamar Riyom, Barikin Ladi, Basa, Bokos, Jasta Kudu da Mangu sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga wanda rahotanni ke cewa akalla ƙauyuka fiye da 60 ne 'yan bindigan suka mamaye. A rikici na baya-bayan nan da ya shafi wasu ƙauyuka da rigage a ƙaramar hukumar Mangu, wanda a baya ke zaune lafiya, an samu asarar rayuka da ɓarnata dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Shugaban ƙungiyar raya kabilar Magavul na ƙasa da ƙasa Mr. Joseph Goncat, ya yi tsokaci kan yanayi da ake ciki tun daga ranar Litinin zuwa yau Alhamis. To kamar yana watakila kin je jiya da mun ina muna bisop sun masu mass burial ma wanda suka mutu a takaice dai eh, mutane 81 31 a kantoma sun zai kuma eh, hamsin da ya tashi tamanin da ɗaya kenan ban san gefe na yanzu ma ban san gefe na ta wajen fanyam da kushi ba don yanzu tarzoma ya kai wannan gefe ba na ta kone kone a wajen ba gidajen mutane ko ne duk taki wanda suka tara abinci da kuma su dabobi an kore mutane sun bar gidajensu suna kam suna tare da mutane suna church suna makarantu to na muke kenan. Eh, ya zuwa yanzu wani kokari kuka yi don ganin cewa ah, an samu zaman lafiya. Ba ke sani ban sayan na za a yi ba wani dinga mun dinga mitin dinan tsarki ya dinga mitin tare da su su ardo da su miya ce Allah da su sarakuna sun ga wani abun ya za faru haka muna kokari da mu jama'a kwanta da hankali da kuma sa wajen Allah amma kuma kin san ah, da mutum da ya ga shi da ba shi gidan ka dole ka tashi ka defending kanka ko abin ya ba mu mamaki kwarai da gaskiya domin an zo an fada wannan lokacin don an kasance sa mutane mutane manoma ne kuma yanzu dama za a yi noma to kaga yanzu mutum ba zai ke noma ba dankalin daga wuta turawa daga wajen mu ne masaran daga wajen yanzu tafiya gona yanzu ba ni zai shiga gona yanzu hmm. don kowa ba yana tsoro ga wa zai shiga gari Rikicin ya kuma rutsa da rugagen Fulani da dabbobinsu wanda shugaban kungiyar Miyatti Allah na karamar hukumar Mangu ya haya Bello Shanono ya ce har yau Alhamis ba su iya shiga su ɗauko waken waɗanda aka kashe ba. tun ranar da abin ya faru mutanen mu dai har ga Allah har yanzu haka jama'an mu a warwase ne. Kuma na so da cewa gwamnati su taimaka jami'an tsaro su taimake ni saboda gawakin nan mu je mu ɗauko su a zo a binne su hankalinmu ya kwanta. Ka nemi su jami'an tsaro kenan ba su baka eh. ko kariya ko kuma a raka ku ba? Eh a duk lokacin da na je nemi alfarman cewa a taimaka ko da mu je mu ga gawakin jama'a na wanda suke wanda suke eh, don saboda a masu zina ita su ce a'a ai wanda sun mutu sun mutu yanzu abu kokarin da ake yi don a sare kar a sake kashe waɗansu. To yanzu haka da mutane da dabbobin da yanzu kai dabbobinmu yanzu sun fi dubu biyu a cikin turawa yanzu hakan nan da muke magana rugage gaba ɗaya kuma an kona su jama'a sun gudo sun fito ba abinci ba abin sha mun zama ulayi sai abin da Allah ya yi To me kake ganin kamar zai kawo ƙarshen wannan matsala? Ai soja ba zai kawo mana zaman lafiya ba mu da tamu ne za mu kawo ma kanmu zaman lafiya. Hmm. Amma har yanzu da muke magana sarakuna muna da sarakuna masu daraja ta ɗaya ba abin da suka yi a kasar to ku ardo ardo fa me kuke yi domin ganin kuma kun tuntubi sarakunan domin ku haɗa kai da su saboda a samu eh, mafita eh ni yanzu abin da nake roko ya kamata su sarakuna da ardodi mu haɗa kai a kira mu sarakuna iyayen kasan da sarakuna da security agencies a kira mu a zo a zauna sai mu duba ya za a yi ya za a yi an bar abu yana ta yi yana ta yi yanzu yau din ma yanzu da nake miki magana ma ta arewacin eriyan fanyan yanzu inda nake sai a nan ina jin harbe-harbe ban san me yake faruwa a wannan gurin ba a yanzu da nake magana so ni ina gani abin da zai kawo mana zaman lafiya wannan abun ta saya a haka matakin farko su bar mu mu mu je mu ɗauki gawacin jama'a mu ɗaya kenan na biyu kuma dabbobin mu da suka salwanta suna cikin su an sassare su a bar mu mu fito da dabbobin mu to in aka yi haka insha Allah za mu zauna insha Allah wannan abin kuma za mu magance shi. Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Filato ta ce ta cafke mutane biyar da take zargi da kai harin ta kuma kwato bindiga kirar AK-47 da karamar bindiga da albarusai. A wata sanarwa da ta aike wa manema labarai ta bakin kakakinta DSP Alfred Alabo rundunar 'yan sandan ta ce jami'in soja guda ya tsira da harbin bindiga yana samun jinya yayin da ta tura jami'an tsaro don kwantar da tarzoma Mataimakin gwamnan jihar Plateau Farfesa Soni Theoden, wanda ya ziyarci fadar babban basaraken yankin Mishkahan Magavul da John Putman Hirse don ganawa da jami'an tsaro sarakuna da shugabannin al'umma don samun mafita kan rikicin ya roƙi jama'ar yankin ne da su yi haƙuri don gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Mataimakin gwamnan ya kuma bayyana cewa hukumomin ba da agaji na tarayya da na jiha za su taimaka waɗanda rikicin ya raba su da matsugunansu. Mai sharhi kan lamura Nuhu Shehu Kanam ya ba da shawara kan yadda za a sami fahimtar juna da zaman lafiya. Kamun in shigo nan Jos ɗazu mun yi kusan awa uku muna tsaye a mungu hanya ba iya wucewa saboda an samu taɓarɓarewar tsaro wadda ya kai ga rasuwan mutane. To hakikanin gaskiya ita al'amarin tsaro abu ne mai girman gaske. Yayin da gwamnati take da hakki to mu ma al'umma muna da haƙƙi saboda tsaron nan fa ba wani mala'ika ne ko wani aljini ne daga wani sama zai gangaro ya bamu ita ba mu da kanmu mu mun san me ke faruwa a mu da yankunanmu amma hakikanin gaskiya duk duniya kowace kasa da kika ga ta haɓaka sai ta samu yanayi na tsaro da zaman lafiya kuma babban ma makasudin kafa gwamnati shine ta bada tsaro kuma ni da ke ba za mu iya ba da wannan baranki da ita kanta hukumar da aka kafa na gwamnati ita ta sani aikin ta ma kenan so in ka san ba za ka iya ba da tsaro wa mutane ba ma babu dalilin ma mutum ya fito neman takara ko ma ya nemi kujeran gwamna ko kujerar shugaban kasa saboda wannan shine babban abin da za a ma yi maka hisabi a kai a nan duniya da kuma gobe na kayi ko baka yi ba ko kayi nasara ko kuma kagaza so ina ganin gwamnatin nan akwai problem na tsaro a bangare daban-daban an ci nasara wasu bangarori a wancan gwamnati ko gwamnatin da ke kokarin tafiya da daman ita harkar tsaro kana kokarin kulla nan ne sai kaga can kuma tana waruruwa. wannan na nuna cewa to akwai problem daga cikin yanayi na tsarin tsaron ma kasa din muna federaliya ne gwamnatin tarayya da da jihohi yayin da kika ce tsaro kawai an ajiye ta a wuri guda a santa jiha ba ta da capacity da za ta iya magance yanzu problem da yake damunta sai ta jira umarni daga tarayya to dole za a samu problem na tsaro raki da saboda ita problem na tsaro tana bukatan da zaran abin ya faru a mai da martani to amma yayin da ana jiran umarni ne daga sama kamin a mai da martani wanda ya abin da ya riga ya aika aika ya riga ya to dole sai an inganta tsari gaba ɗaya ma na yanayin tsaro na kasan ya zama na kowace bangaren gwamnati tana da nata hurumi da za ta iya mika da za ta iya addressing issues tsaro immediately especially bangaren jiha wannan na ganin dole sai an gyara ma tsarin mulkin najeriya ya ba da dama wa gwamnonin jiha duk da dai mutane da yawa suna adawa da wannan amma ni na ganin ba za mu samu tsaro ba muka ce tsarin da muke kai na federaliya tsaro ta zama a hannun gwamnatin tarayya kawai to dole za a samu problem don kasan nan tana da girma kamin a ce an yi responding wa wani problem daga can garga yankin kanam a moving daga nan dangi zuwa garga is almost about 230 something kilometers daga nan daidai abu mai wanda zai aika aika ya riga ya gama har ya bar gurin to ta ina za a inganta tsaro a wannan irin tsari din so ina gani akwai bukatan review ne sake la'akari da jadawali karan kanta na kundin tsaro na najeriya domin a bada dama mu kowane mai ruwa da saki ya yi abin da ya dace da shi kuma shi ma din a holding shi responsible Mai sharhi kan lamura kenan Nuhu Shehu Kanam, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraronmu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe kuke so. za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari a shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Mai saurare barkanmu da sake saduwa a wani shirin takaitattun labarin wasanni da ni Abdulwahab Muhammad kan shirya da kuma gabatarwa ta kabar gidan radiyon sashen Hausa da Amurka. Zan nemi gafarar mai saurare kan alkawarin da na yi a satin da ya gabata. na kawo ci gaban hira da shugaban kungiyar kalan wasan kwallon kafa na najeriya domin a halin da ake ciki sawun giwa ya taka na rakumi a maimakon hakan zan kawo hira da tsohon babban sakataren hukumar kwallon ƙafa najeriya wanda a halin yanzu wato alhaji sani ahmed toro ya cika shekara 70 cip cip a duniya zai bayani kan nasarorin da kasar najeriya ta cimma a lokacin da yake kan mukamin sakataren hukumar kwallon kafa. na Sani Ahmed Toro. Tsohon babban sakatare na hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya. Da farko dai zan taya ka munna ganin shekaru saba'in da kai na rayuwa. Alhamdulillah. Insha Allah. Ya kaji da wannan karamci da shi shugaban kasa ma eh, musamman da ya rubuta ga wannan takarda na murna. na farko dole mutum ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba shi aron rai ya ba shi kuma lafiya har Allah Ubangiji ya sa mutum ya kai shekara saba'in a duniya yana raye na biyu kuma yadda shugaban kasa ya mutunta ne ta cikin kaɗan sai ga sako na taya ni murna na cika shekara saba'in kuma ya yi wasu maganganu a ciki wanda duk dan adam da ya gaba a manta da shi ba aka tuna dan yakan kokarin da ya yi a lokacin da yake raye lokacin da yake kan mukamai eh, dan shugaban kasa ya faɗa na farko lokacin da aka bani ban sakatare na hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya eh, allah cikin ikonsa cikin rahaman shi a najeriya ta yi rawan gani tun daga saba'in da da hudu muka je tunisia muka ci kofi a afirka gaba daya na biyu kuma yadda nigeria na farko ta je wasan kwallon kafa ta duniya yadda ta je america yadda kuma nigeria ta yi rawan gani bayan nan kuma allah cikin ikonsa nigeria ta tafi atlanta na olympic 1996 wanda mu ne nigeria ita ce ta farko a afirka taɓa cin wannan kofi gol na olympic na kwallon kafa duk a zamanin ka duk a zamani alhamdulillahi kuma bayan nan ma muka je eh, kwallon kafa na duniya a 1998 a france inda najeriya ma ta yi akan ta su zo zagaye na biyu eh, duk a lokaci na allah cikin ikonsa lokacin akwai eh, haɗin kan 'yan wasa akwai ƙwararrun 'yan wasa akwai hazgan 'yan wasa da najeriya take da shi wanda kuma alhamdulillahi mu da muka shugabanci wannan wasan kasa ta duniya din da najeriya eh, mun iyakan kokarin mun ba da namu gudumawa to shugaban kasa ya tuna da wayan abubuwa da karshe kuma ya ce ai ma gashi na taɓa yin dan majalisar tarayya duk aka gode ya gode mun bisa ga wayannan abubuwa da Allah Ubangiji ya nufa na a lokacin eh, da nake tare da gwamnatin tarayya. Mun ji yanda nasarori da aka samu a zamaninka. To amma sai gashi a yanzu shin me yasa kake ganin koma baya don saboda mu ce koma baya ne muke gani idan aka kwatanta da abin da kuka yi. Allah ya taimake mu a wannan lokacin akwai hazikan 'yan wasa. 'Yan wasan da Afirka ba a samu irinsu ba kusan sun buga wasannin club club a na duniya ma. na manya-manyan clubs a yanzu ma ana da irin wayannan to ai shi ne to kuma kamar yadda faɗa hazikan hazikan hazikan da kuma shugabanni din gaskiya saboda Allah ba zuga kai ba mun iyakan kokarin mu ba mu so kanmu ba gaskiyar maganan kenan kuma a lokacin ai ba mun zaɓi wasannin da ya kamata Najeriya ta yi ne ba mu shiga kawai duk wani wasa da aka ce duniya hukumar wasan kwallon kafa ta fito da shi ko na Afirka kawai shi kenan sai mu ce mun shiga. Sani Ahmed Toro kenan tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa da bayani irin nasarorin da kasar Najeriya ta samu a lokacin mulkinsa. Akwai ci gaba shi da hirar a sati mai zuwa in Allah ya kai mu. Lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Maryam da tashin muhimman kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai da ake kira G7 a takaice. Taron da ake sa ran zai mai da hankali kan kawar da tasirin ayyukan tattalin arzikin China da kuma tallafawa Ukraine a yakin da take yi da Rasha. Biden ya gaisa da wasu sojojin Amurka da na Japan su kusan 400 a tashar jiragen saman sojan MCAS da ke birnin Iwakuni jim kaɗan bayan saukarsa. A halin da ake ciki, manyan shugabannin ƙasashen Japan da Koriya ta kudu za su ci gaba da ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka a lokacin da za su gana a gefen taron ƙungiyar ƙasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya, wanda za a fara gobe Juma'a a birnin Hiroshima. Prime minister Japan Fumio Kishida zai gana da shugaban Koriya ta kudu Yun Suk Yeol a ranar Lahadi wato ranar ƙarshe ta taron na kwanaki uku a cewar jami'an Koriya ta kudu. Shugabannin kasashen Iran da Pakistan sun kaddamar da wata kasuwa da layin wutar lantarki akan iyakar kasashen biyu a yau Alhamis. A zaman wani muhimmin mataki na inganta haɗin gwiwar cinikayya da harkokin makamashi a yankin. shugaban iran ibrahim ra'isi da prime minister pakistan shabaz sharif sun yi jawabi kai tsaye a wurin bikin wanda aka yada ta talabijin daga bangaren iyakar iran fiye da nisan kilomita 900 tsakanin kasashen biyu ra'isi ya ce aikin zai ba tehran da ba damar faɗaɗa harkokinsu na tattalin arziki da kuma makamashi. layin lantarkin dai zai sama wa lardan balukistan da ke bakin iyaka wutar lantarki mai karfin megawatt 100 daga iran a gefe guda kuma a yau alhamis shugaban iran ibrahim ra'isi ya yi kira ga kasar afghanistan da ta mutunta haƙoƙin ruwa na iran da yake magana a lokacin da ya kai ziyara lardin sistan da balukistan da ke kudu maso gabashin iran raisi ya ce wata madatsar ruwa da ke kan kogin hemland na hana gudanar ruwa zuwa wani tafki da ke kan iyakar kasashen biyu. Tuma sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email. ta sashen Hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com. Kafin mu rufe shirin ga gaisuwar ta'aziyya ga yalan hajiya yaya dauda kambari mai lakanin hajiya yaya wacce ake sadakar arba'in dinta a gobe juma'a a kofar gidan marigayi alhaji dauda kambari bakin titin 'yar kasuwa titin jakara kusa da gidan na baba ba daɗi kano Allah ji kanta da rahama mu da muka yi saura ya kyauta a ƙarshen mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Dadi Balawai da ya haɗa shirin. Sule Mumuni Barma ke cewa mu kwana lafiya.